Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna ƙaddararren al'amari na marubuciya Rahama Kabir wanda yake zuwar muku a cikin wannan channel ta mai suna dandalin Hausa Novels wanda ni Maman Halima ke karanto muku. Da sababbi a wannan channel mu sai su danna mana subscribe tare da kararrawa don samun shirye-shiryenmu cikin sauƙi. A wajen taron kowa, bayan mai gabatarwa ya yi jawabin makasudin haɗuwarsa a gurin, sai kira sunan Hajiya Hauwa wacce za ta yi nata bayanin. Haka ta fito ta yi magana mai tsawo sannan ta dawo wajen zamanta. Ɗaya daga cikin alkali wata ta mike da jawabin bayar da kyauta kamar haka. Wata ta zo na ɗaya ta samu kyautar mota ta miliyan ɗaya da rabi tare da cek ɗin kuɗi miliyan ɗaya. Ta biyu tana da kyautar miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu. Ta uku kuma tana da kyautar miliyan ɗaya. sauran 'yan gasa za a ba su dubu ɗari hudu yanzu 'yan gasa sai ku shirya za mu fara ba da kyautar ku safuna tun da matar ta ambaci kyautar ta kanta ya mata mugun nauyi ta kasa tantance mafarki take yi ko gaske tsananin mamaki ya cika ta sosai mai bayanin sai ya mika abun magana zuwa ga shugabansu ya miki ya zoma kiran safuna hajiya wata ji ta kama hannunta suka isa kan step ɗin aka mika mata kidin mota da cek ɗin kuɗinta tare da award na sarka da aka rataya mata ta amsa nuna rawa sai hawaye kamar an buɗe famfo gaba ɗaya ta dumauce lamarin yayi yi zuwa mata a bazata bata yi zaton lamarin zai kai haka ba haka masu kyamara suka shiga kashe masu hoto da kuma bidiyo har suka dawo wajen zaman su jikinta sai rawa yake ji take kamar ta tana wata sabuwar duniya haka sauran 'yan gasar suka yi ta amsar kyauta har aka gama sannan daga bisani mai gabatarwa ya mika godiya ga wanda suka ɗauki nauyin shirin sannan da manyan bakin da suka halarta ta da sauran mutane daga nan kuma aka shiga cin abinci da lashe-lashe sai da aka gama tas kafin mutane suka soma watsewa bayan sun cika tumbinsu su safuna sun fita za su tafi yan jarida suna bin su a baya dan suna so za su yi interview ga mutane sun mamaye su sai so suke samu su yi magana da ita wasu kuma kallonta suke kamar sun samu TV. Amir ma yana ɗaya daga cikin ayarin mutane, yana ta kutsawa don ya samu ya mata magana. Sai da suka isa wajen mota kafin suka tsaya sabuna ta jiyo, ta soma amsa tambayoyin 'yan jarida. Me za ki ce game da wannan nasara da kika samu? Babu abin da zan ce face in ce na gode wa Allah da ya bani wannan nasara. Ga ki matashiya ba ki da shekaru masu tsawo, don kusan ke ce mai karamin shekaru a gasar. Shin ya kika ji da kiya ga sauran abokan gasarki wanda suka girme ki? Ban yi wata fargaba ba domin kowa yana tafa da sa Fargaba ta ɗaya ce lokacin da ake gabatar da gasar aka kira ni. Ina fitowa da na ga ɗimbin mutane suna kallo na. Gashi an ce wannan ne karan ki na farko da kika fara shiga gasar. Sai kuma kika zamo ta ɗaya shin ya kika ji a ranki kuma akwai wata hanya da kika bi ne har kika samu wannan nasara? Gaskiya na ji farin ciki sosai wanda baya misaltuwa cin nasara ta kuma nufin Allah ne babu wani shiri da nai dan jarida zai kara jefa mata tambaya hajiya wata dakatar da su ta tura safuna mota a lokacin ne Amir ya samu damar yin magana da ita saboda mutane sun ragu a wurin ya sanar da kanshi jikin wandon motar ta gefen da take ya mika mata wayarsa ya ce mai kyau samun nan baki ina son yin magana da ke anjima police bata yi mishi musu ba ta amsa ta sanya nambar ta ta mika mishi ya amsa direba ta da motar suka wuce amir ya ji yalin ɗin nambar ta shiga safuna ta duba ta ga nambar sai ta ga amir amir ya ce ni ne wanda na amshi namba ɗinki yanzu ki saving ɗin da amir gali oke ta ce sai ta kashe wayar ta mai da hankali kan lima da take yi mata hira amir ya samu taxi ya wuce da ita hotel ɗin da ya sauka ya kwashe kayansa ya wuce gidan baba yana shiga ya wuce dakin akram ya samu ya karama kwance yana bacci bai gurin tada shi ba ya shiga tola da wanka tare da ɗauro alwala domin gabatar da sallar magariba a kaduna tun fita abu da sitima suka je ɓangarenta nan su taya ta hira suka ta buga kofa ba ta buɗe ba haka suka gaji da kiranta waya ba ta ɗaga ba sai suka yi tunanin bacci take yi don babu wata alama da ta nuna ta fita suka wuce bangaren su da nufin anjima za su dawo Abida tana isa gidan na zuwa ta sallame Nafef ta kira ta a waya. Sai ga Bili ta fito ita ce ta mata jagora har cikin gidan. zuwa tana ganin ta ta mike da sauri ta je ta rungume ta. Bata bari ta zauna a falo ba ta ja hannunta suka shige cikin ɗaki. Ta sa ki ta rufe suka zauna a kan gado. Abida tana jin wani irin faduwar gaba amma haka ta cije tana amsa hirar na zuwa. Daga wannan hirar suka zarce aikata masha a su. Abida da Najwa sai da suka kai har yamma a cikin ɗakin. Abinci ma sai dai Bili ta biyo su da shi dakin Babu sallah balle salati. Dan bayan sun gama bacci ne ya kwashe suka baki ɗaya. Har bayan sallar magariba na zuwa ta rike Abida sai gofa take zuba mata ta nuna mata kar ta tafi. Yanzu kin tafi sai yaushe zaki dawo? Na juwa ta yi mata tambaya. Gaskiya ba rana yau ma saboda ya Akram yayi tafiya ne shi yasa kika ga na samu halin fita. Ina ya je kuma kwana zai yi? Abuja ya je gobe zai dawo. Kawai ki kwana a nan da safe sai ki koma gida. Abida ta zaro ido, ma zan iya kwana ba saboda ba na so kowa ya gane na fita. Oke, in kin amince zan bi ki mu kwana tare please. Abida ta jinjina lamarin. Wake ba kya gajiya ne ni dan Allah ki bar na tafi. To shikenan tunda ba kya so amma kafin ki wuce ki zaba min suna mai daɗi. Oke baby love. Wawu ya yi min daɗi, ni kuma zan rika ce miki suwiti. Na gode bari na wuce. Haka suka rabu cike da kewa kamar ba za su rabu ba. Na ce sai da ta yi nasarar samun matsuguni a zuciyar Abida, domin dai ta ga karɓuwarta, ko a idanta za ka gano haka. Abida ga baki ɗaya shedan ya gama halasta mata lamarin ta ya bushe, duk wata fargaba babu sai ma wani sabon yanayin farin ciki da ta ji yana shigar ta. Domin gaba ɗaya Jin Najwa take yi tamkar mijinta da take aure. Najwa da kanta ta tugo ta zuwa gida, Bili ta musu rakiya. A bakin gidan suka sauke ta ta kwankwasa mai gadi ya buɗe mata. Ta mika mishi kuɗi dubu guda ta ce, "Da fatan babu wanda ya tambaye ka ni." Yi babu wanda ya tambaya. Oke yanzu duba min kaga babu kowa a farfajiyar. Sai ka zo ka faɗa min domin zan shiga ɓangare na. To ya ce mata ya tuya zuwa ciki ya duba sosai babu kowa. Sannan ya da ya sanar mata ta shige ciki da sauri-sauri ya zuwa su ta bude ta shige ta da rufe kofar da ta jingina da bayan kofar tana mai sauke ajiyar zuciya ɗaki ta wuce ta fada gado ta rigingine tana mai sauki murmushin tunowa da su na ɗazu ita da najuwa da kyar ya mikewa ta je ta haɗa ruwa ta yi wanka ta zo ta yi alwala ta zo ta shimfiɗa sallah ta shiga jerar sallar da ake binta tun zara zuwa isha Na zuwa har sun juya za su tafi ta kalli Bili. Ke tuka mota ki koma gida ba zan iya barin Abida ta kwana ita kaɗai ba. Dole na kwana gidan nan kuma a bisa gadon Akram. Kai baby, karfa ki ballo rikici. Ai rikicin nake son ballowa domin ina son san dalilin da yasa Akram bai kwanta da ita ba har zuwa yanzu saboda in samu hanyar da zan fara yi wa Akram raddi kafin daga bisani ya zo kafin daga bisani ya san kafin daga bisani ya zo ya san tsakanina da matarsa. To shi kenan ni zan wuce da motar sai da safen kin tashi tafiya sai ya kira ni na zo na ɗauke ki. Haka suka rabu na zuwa ta sauka ta wuce gidan Billy ta wuce da motar na zuwa ta buga mai gadi ya buɗe mata. Yana ganin ta ya gane ta. Ita ce ta zo ran nan sai ba ta hanya ta wuce. Bangaren Abida ta shiga bugawa. Abida tana sallah ta ji ana buga haka ta yi ƙoƙari. har sai da ta yi dar kafin ta mike tana zancen zuci yanzu haka Simina ne mayu kawai ni ba zan kware da ku ba don bana so ku gane komai daga lamari na. haka ta isa bakin kofar tana mita har ta buɗe tana ganin na zuwa ta zaro ido baki tafi ba Na zuwa ta raba ta gefen da ta wuce ba tare da ta amsa ba Abida ta rufe kofar ta saki ta da kujera ta zauna tana kallon na zuwa. da mamaki kafin ta kuma yin magana. Na zuwa ta ce, Billy ta wuce da motar ni nan gidan suwiti zan kwana. Ni dai da kin tafi idan kar ki sanya na a matsala saboda kannansa za su kwana tare da ni. Sai ki kira su a waya ki ce ba kya bukata su ya zaman su. Hin hmm, kawai ta ce ta mike ta wuce ɗaki dan ta ɗauki wayarta ta kira Stima. Na ji wata ta suka zauna gefen gado. A gabanta Abida ta kira Tima ta musu bayanin kar su damu. Su kwana ita su da ita ma za ta kwana. Abin ya ba Hatima haushi ta shiga ga mata masifa. Dan kin ga an damu da ke shi yasa zaki mana gulakanci? tun da muke yawo zuwa bangaren ki muna buga amma kika ki budewa. Mun kira ki a waya baki dauka ba. Kar Allah ya saki kwana da mu matsalar ki ce. Sai ta kashe wayar tana mita. Mun ta murmushi ya bida ta tace masifaffiya. Dama abin da nake so kenan. Bari na dora mana abinci shaf shaf dan yunwa nake ji. Ta kare magana tana kallon Najuwa tare suka fita suka shiga kicin din. A wannan rana dai Najuwa a gidan Akram ta kwana, bisa gadansa tare da sheke a yarsu. Da safe bayan sun yi wanka suka zo suka karya suka da ɗakin Abida suka kwanta. Najuwa ta kalla Abida cikin natsuwa ta ce, Abida ina so ki ga me yasa ki har yanzu bai kwanta da ke fa. Kuma ga ki mace har mace. Ba komai kawai da huta yake bai shirya yin komai da ni ba. Hmm, kar ki mayar da ni karamar yarinya na da ke babu sauran ɓoye-ɓoye. Domin mun zama abu guda. Ni mai taimakon ki ce duk halin da zaki shiga. Da haka ki yarda da ni kamar yadda na aminta da ke. Ki faɗa min matsalar. Ko da ma can baya son ki ne aka yi auren. Hmm, da wannan kam dan baya so na haɗin iyaye aka yi mana. Amma ni yana son shi. Sai dai ba nan ne babban matsalar ba. Beyblade ki yi haƙuri ya ce na rike mishi sirri ba zan iya faɗa miki ba. Wato ba ki yarda da ni ba ko suwiti. shine na danka miki kaina da zuciyata ashe ke baki dauke ni da muhimmanci ba sai yanzu na gane ba haka bane Allah ke ma kin san ina son ki sosai amma amma me kawai ki fada min ko akwai taimakon da zan yi miki to shi kenan zan gaya miki amma sirri ne a tsakanin mu dan Allah to na yarda yanzu gaya mun dan Habida ta kwace komai yadda ya faru ta da Akram ta fada wa Najwa sosai labarin ya girgiza ta tare da mamaki na tausaya miki diya amma kar ki damu tun da gani zan zame miki miji har zuwa lokacin da zai sake ki ba za ki ƙara shan wuya akan buƙatar ki ba shi kuma Allah ya bashi lafiya hmm, amin amma bana tunanin zai warke dan ga kamar haka Allah ya halicce shi to Allah ya kyauta wannan da ya ko maza duniya wallahi na tausaya mishi cewar Najwa tana murmushin mugunta a zuciyarta misali karfe 11 na rana na Najwa ta wuce ta bar gidan cike da mugun kudirin abin da za ta shuka wa Akram Abuja tun da suka wayi gari Amir ke tambayar Akram abin da ya sa ya bar wajen taron. Amma ya mishi shiru. Haka Akram ya wasa masa da su wuce Kaduna don yana buƙatar zuwa ofis. Ba yanda Amir bai so ba, amma ya kyamun cewa Shi ya so ya gana da sakuna. haka ya hakura suka yi sallama da su baba. Direba ya kai su tashar jirgi suka sayi tiket suka shiga. Bayan minti sha biyar su ya wuce Kaduna cike da tunani iri-iri a zukatansu. Bangaren Saguna tun wayewar gari ta matsawa Jiyawa akan ta kai ta Kaduna ta nemi gafarar babbanta. Ba yanda ta so haka ta amince mata suka shirya har da Lima da Asiya za su yi musu rakiya. Hajiya ta sa direba ya cika tanki da mai suka shiga gidan baya. Hajiya Lima sai Sabuna a tsakiya, Asiya da direba a gaba, haka suka kama hanyar Kaduna. Jirgin Sakaram yana isa direba ya kwashe suka wuce ofis. Dare dan akwai aikin da ke jiransu da yawa. sai da suka kira gida cewar sun sauka lafiya. Hajiya ba su iso Kaduna ba sai bayan sallar karfe ɗaya. Hotel suka fara sauka suka yi wanka gaba ɗaya suka ci abinci suka huta. Saboda je ta so sauke ta a gidan babba don ta fara isa kafin su hajiyar su zo. Sai bayan sallar lasar suka wuce gidan babba suka yi fakin suka fito tare da shiga gidan. Hajiya ce a gaba sai Silima. Sabuna ita ce a baya sai rafa-rafa take cike da matsanancin tsoro. dan ta san halin babban su mutum ne mai shegen faɗa da kafiya. sun samu inna tana wajen hura wuta tana ɗora sanwar abincin dare ko yana zaune a tabarma yana gyara gatari wanda zai fasa wa inna ice su musulun sun tafi makarantar allo wadda ban ya sa su jin sallama sajiya ya sa duk suka dago suna kallon su a zafura babba ya mike yana nuna ajiyar da yatsa uban me ka ki gidana maza fice min ba na buƙatar ganin ki dan ki riga kin zama kin zama annoba kin gama da rayuwar safuna ke da muka baki amana sai kika nuna mana halin yan bariki a yi hakuri malam ka bari ne maka bayani wani bayani zaki mun bacin kin ja mun abin zagi a gari kowa sai tofin alasi ne yake akan nasa ki safuna ta lalace bai rufe baki ba ya ido biyu da safuna da take boyewa a bayan asiya zo nan don ubanki ra ruma wani katon ice ya yi kanta da gudu saboda ta waje tana kuka sosai dakin bari na kama ki wallahi sai na kakkarya ki sannan su tattara ki su tafi da ki su yi jinya ba ni ba ke na tsane ki na cire ki daga zira'an mu ki je can duniyar da kika fara watsewa ki karasa rayuwarki ba za ki jawo min abin kunya ba tsinan dai yarinya mara hankali Ya gama zazzaga mata masifa a kofar gida har mutane sun fara taruwa kowa yana tofa albarkacin bakinsa. Masu gulma na yi ya koma cikin gidan ya ci gaba da sababi tare da nuna sajiya ice a zafafe. Ku fitar min a gida ko da rafka muku icen nan. Na sabauta ku tsinannun mutane kin yi nasarar rabayan da ita dan wallahi ba za ta zauna min a gida ba sai dai ku tafi da ita. Ba mu ba ita. Ya rako su da ice a guje suka fito tare da nufar wajen mota suna zazzara ido dan sun tsorata da lamarin babba. Ni ce ta karfin hali ta dawo ta dawo ta ja hannun safuna suka wuce suka shiga mota. Haka direba ya ja zuciyoyinsu cike da bakin ciki, amma ban da hajiya wa wacce hakan ya yi mata matuƙar daɗi. Zuciyar ta fari kaldan murna saboda a ganin ta yan safuna ta zama tata har abada. Za ta yi amfani da wannan damar domin ta kai ta ga samun cikar burinta a kanta. Ta nisa tare da dafa kafaɗar safuna tana son ta rarrashe ta cikin lafazi mai taushi. To masu sauraro, a nan zan dakata sai ku biyo ma lokaci na gaba insha Allah. Ni ce tawo kamar gullun mama ne nake cewa a yi